kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo za kuma iya mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da sauransu. amma albarkar watan ramadan mun karkata shirye-shiryenmu musamman ma ranar juma'a zuwa abubuwan da suka shafi watan ramadan A yau sha biyar ga watan Mayu na shekarar ashirin za mu yi magana ne akan haƙƙin taimakekeniya musamman ma a cikin wannan wata ne falala. Wanda duk ya yaye ma musulmi wata damuwa wani bakin ciki to Allah zai yaye masa damuwa daga cikin bakin ciki da damuwar ranar alkiyama. Allah yana cikin taimaka ma bawa, matsawar bawa yana cikin taimaka ma ɗan uwansa. ce Zara kamar dai yadda aka ji a wannan gutsaran muna tafa da karin bayani. Amma dai Zara yaya aka shiga goman ƙarshe? Hmm, harfa an kai goman ƙarshe wato goman ɗauki sallah. haka fa muna yi hakizan sai a ce goma na marmari goma na wuya goma na ɗaukin sallah. Cikin ikon Allah da rahmar Allah kuwa wannan shekara ba a ji wuyar da tsakiyar ba. Mu dai a nan zaman kulle da aiki daga gida ya kawo mana sauƙin azumin. Muna kuma ta samun ruwan ni'ima alhamdulillah. To a cikin shirin namu na yanzu mun gayyato malamin da zai yi mana ƙarin haske akan haƙƙin taimakekeniya ga juna. Daga bisani kuma muna tafi da kaɗan daga cikin tambayoyinku na Facebook da muka gayyato gayyato wani malamin da zai amsa mana. Jama'a sai ku gyara zama ku janyo akwatin rediyo ku kusa don sauraron shirin yau da gobe. saurare bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato facebook inda muka fara da tambayar ku wace irin tambaya ce da ku ga malamai akan haƙƙi ko muhimmancin sauƙaƙa wa ɗan uwanku a halin matsi ga kuma yadda kuka amsa mana jama'a yau muna tare da Malam Ahmad Muhammad Gombe mazauni ne a nan Amurka To malam barka da shigowa zauren namu. Amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Shehu Adamu Rijau inda ya ce, "To ni tambaya da zan yi wa malam ita ce, idan mutum zai yi taimako kamar na kuɗi ko abinci a wannan wata na Ramadan, yaya ya kamata ya yi? Shin ya dace ne ya ɗauka duka gaba ɗaya ya wa mutum ɗaya koko ya rarraba ba mutane da yawa domin kowa ya samu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. To Malam Shehu Adamu Rijau a wannan tambaya taka kusan tambaya ce kuma kamar shawara kake nema abin da fi dacewa shine hakikanin gaskiya al'umma suna cikin kunci ana cikin wani irin mawuyacin hali wanda ka ce a nan kusa ba taba tsintan kai a irin hali irin wannan ba hali na kunci na talauci na masifa ya fi dacewa misali za ka kyautan buhun shinkafa akan ka ɗauki buhun gaba ɗaya ka ba mutum ɗaya wanda ka ba raba mutane biyar ko goma adala kalla ka sa farin ciki a fuskan iyalai da yawa kai ne za ka ba da kyautan kuɗi misali dubu ɗari madadin ka ɗauka ka ba mutum guda ɗaya ya fi dace ka ba mutum biyar ko goma za ka sanya farin ciki za ka sanya ainihin dariya a fiskan mutane da yawa da annashuwa da fara'a wannan lalle ya fi dacewa ya fi maslaha akan ka dunkule ka ba mutum guda daya duk da in kai hakan ba haramun kai ba amma abin da fi dacewa lallai shine ka sanya ainihin murmushi da farin ciki a zuciya da fuskokin mutane da yawa Allah ya samu dace. Fina Almustafa cewa ta yi fatanmu malam ya yi jan hankali ga 'yan uwanmu 'yan kasuwa da su ji tsoron Allah su nemi rahama Allah a cikin kasuwancinsu. To Fina Almustafa jan hankali da kuma kira da zan yi ga 'yan kasuwanmu masu daraja zan so in tunatar da su hadisi ingantacce na imamu Turmizi daga abdullahi dan umar allah kara masa yarda manzon rahama alaihi salatu wassalam yana cewa arrahimuna yarhamuhumur rahman yarhamu man fil ard yarhamukum man fis sama annabi yake cewa alaihi salatu wassalam masu tausayi masu jin kai su ma allah yana tausaya musu allah yana musu jinƙai annabi ya ce ku yi kai ku tausaya wa waɗanda suke bayan ƙasa wanda ke cikin sama kuma sai ya tausaya muku ko da dabba ce ka tausaya mata ka mata rahama kai ma Allah zai maka rahama nan duniya da lahira to ina ka dan adam saboda haka in kasuwan mu a ji tsoron Allah a tausaya wa al'umma duk lokacin da kace zaka tara dukiya ta hanyar kuntatawa mutane Allah kai ma sai kuntata maka ya bari ka tara dukiyan ya cire albarka a ciki ya kuma hana ka kwanciyar hankali duk abin da ka tara a nan duniya za ka bar shi gwanda ka nemi aljanna ta hanyar kasuwancinka sai allah maka albarka a nan duniya kuma yi ma albarka ranar gobe kiyama to malam sai kuma amsar dauda idris inda ya ce assalam voa da fatan alhairi gare ku to tambaya ta ita ce hukuncin wanda aka ba shi tallafi daga gwamnatin tarayya amma baya bawa kowa sai dan jam'iyyarsa shin tallafin ga talakawa ne ko kuma ga jam'iyya. To Malam Dauda Idris mutumin da aka ba shi tallafi na gwamnatin tarayya sai ya zamto sai waɗanda ya ga dama yake bawa kamar yadda ka ce iya 'yan jam'iyyar shi to abin da aikata dai wannan cin amana ne kuma bai kyauta ba kuma cin amana alamu ne na rashin imani hadisi ingantacce hadisin imamu ahmad ibn hanbal daga anas dan malik allah kara masa yarda annabi ce la imani limalla la amana lahu babu imani ga duk mutumin da bashi da amana sannan kuma rashin amana siffa ne na munafukai a cikin hadisi annabi ya ce wa idza tumina khana annabi na faɗan siffofin munafukai daga ciki su ne waɗanda in aka amince da shi aka bashi amana sai ha'inci kuma sai ya ci amana Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya faɗa cikin alkur'ani mai girma inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha Allah yana umurtan ku Allah umarni yake ba ku ku masu imani ku ainihin bayar da amana ga ma'abota wannan amana ma'abota amana su ne waɗanda suka cancanta a basu wannan abun wannan kenan saboda haka abu ne na gwamnatin tarayya duk ɗan Najeriya ɗan jam'iyyarka ne ko ba ɗan jam'iyyarka ba yaren ka ne ko ba yaren kuɗi ba addinin kuɗi ko ba addinin kuɗi ba in ya cancanta musulmi ne ko kirista wajibi ne ka bashi wannan kenan domin abin da Allah ya ce shine wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adil shi adalci ana yin shi ne tsakanin mutane ko dabbobi ne wajibi ne ka musu adalci haka ne ko mutane saboda haka lallai 'yan siyasan mu shugabanninmu a ji tsoron Allah wallahi al'umma suna cikin halin kunci suna cikin halin damuwa an kulle mutane ba a tallafa musu ba ba a ba su abinci ba sai zanto abin da ake so a toshe din barnar da za ta haifar ya fi abin da ake jin tsoro lalle wannan hali da ake ciki in har ba a gyara ba akwai tsoron abin da zai biyo baya sai ya fi abin da ake jin tsoro a yanzu allah ya kiyaye mu ji tsoron allah a taimaka wa al'umma waɗanda aka ba su amana su ji tsoron allah su isar da wannan amanan ga inda ya dace Allah ta'ala ya samu dace. Shi kuma Abubakar kawo girgir cewa ya yi me ya falala ga duk mai karyar da farashin kayayyaki da zarar watan azumi ya kama. To malam Abubakar kawo akwai falala mai tarin yawa akwai lada mai girma ga duk mutumin da yake da irin wannan halin. Annabi ya yi addu'a ta musamman Imamul Bukhari ya hadisi daga Jafar dan Abdullahi. Manzalla Allah faɗa alaihi salatu ce yace rahimallahu mura'an samhan idan ba'a wa samhan idan shtara Allah ya yi rahama Allah ya yi jin kai ga mutumin da yake da saukin hali ga mutumin da baya takura, baya kuntatawa a cikin harkokin shi na kasuwanci wajen saya ko wajen sayarwa wannan addu'a ce mai girma da manzo Allah ya yi ga duk mutumin da yake da irin wannan halin wani hadisi kuma da imam muslim ya rawaito daga abu hurera allah kara masa yarda maza allah ya ce man yassara alamu usirin yassara allahu alaihi fi duniya wal akhira duk mutumin da ya sauƙaƙa wa wanda yake cikin kunci wanda yake cikin mawuyacin hali ka sauƙaƙa mishi annabi ya ce yassara allahu alaihi fi duniya wal akhira kai ma allah ya sauƙaƙa maka ko kuma allah zai sauƙaƙa maka a nan gidan duniya da kuma ranar gobe kiyama kaga wannan falala ce mai girma da ya kamata mu kokari mu samu shiga cikin wannan addu'an a cikin harkokinmu na kasuwanci don kasuwancinka ibada ne allah zai iya baka aljanna ya maka rahama duniya da lahira dalilin kasuwancinka. To daga ƙarshe kuma sai amsar Bashir Abubakar Kare daga jihar Kaduna ya ce salam VOA Hausa don Allah ina so a yi min ƙarin bayani ga menene hukuncin shugaban da ya yi ma talakawa alkawari ya gaza cikawa. To Malam Bashir Abdullahi da farko ina so ka fahimci cewa shi alkawari matukar ka ɗauke shi shugaba ne kai ko ba shugaba ba wajibi ne ka cika shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya kira masu imani cikin alkur'ani mai girma ya ce da su aufu bil uqud ku cika alkawuran da kuka dauka kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya fassara ayan cika alkawari wajibi ne a musulunci na daga cikin alamu na mutuntaka alamu na kamala ya zamto mutum yana cika alkawari na daga cikin alamu na karanta da sanin rashin sanin mutuntaka ya zamto mutum yana saba alkawari yana daga cikin alamu na munafunci ya zama mutum baya cika alkawari imamul bukhari da muslim sun rito hadisi daga abu hurera allah kara masa yadda annabi na ba da siffofin munafukai yake cewa idza wa'ada akhlafa idan ya alkawari sai ya saba na daga cikin rashin kamala rashin cikan addini ya zama mutum ba mai cika alkawari ba ya zo cikin hadisin imam ahmad ibn hanbal ya roto daga anas dan malik allah kara masa yarda manzo allah yake cewa la dina liman la lahu babu addini ga wanda baya cika alkawari saboda haka mu ji tsoron Allah mu dinga cika alkawarin da muka dauka a kowane lokaci don za a tambaye mu ranar kin dillanci Allah ta'ala ya samu dace To Bala mun gode kwarai da gaske sai kuma wani mako idan mun gayyato ka. Jama'a mun gode kuma ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. madalla yanzu kuma bari mu je ga Dr. Bashir Aliyu Umar limamin masallacin Alfurkan a Kano domin jin karin bayanin muhimmancin taimakekeniya musamman ma a wannan wata da halin annoba da muka tsinci kanmu a kai. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين to jama'a muna cikin wata mai albarka watan ramadan wanda wata ne na horar da kai a kan samun sifar takwa wanda ita ce tafi komai kai bayan allah zuwa shiga aljanna to daga cikin allah maɗaukakin sarki a cikin hikimarsa ya shar'anta mana wannan ibada ta azumi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana ayyuka waɗanda su ne za su taimaka mana mu samu wannan sifa kyakkyawa wato sifar attaqwa daga cikin abin da yake taimaka ma bayin Allah su samu wannan sifa ta takwa a cikin watan azumi akwai wato ayyukan taimaka ma wato mabukata shi taimako ga wanda shi taimako ga mabukata yana daga cikin ayyukan da Allah maɗaukakin sarki yake ba mu mutum taskiya wato tsarkaka a cikin wannan wata mai albarka wato hikimar Allah ce Allah ya sanya sunan zakka ta zamanto zakka da ma'anar sifar wato taskiya tsarkakewa saboda ita zakka abu ne aikin ibada ne da ya kunshi wato yi taimaka ma mabukaci da yaye masa halin kakanikayi da halin bakin ciki to wannan aikin ga wanda ya yi shi shine aikin da yake ba mu mutum ya samu tsarki a wajen Allah wato ya samu tsarkaka da za ta shi kusanci da Allah maɗaukakin sarki tsarkaka da za ta raba shi da miyagun sifofi da miyagun ɗabi'u da miyagun halaye da mugun tunani da muguwar zuciya har ya zamanto ya samu hali irin halin waɗanda Allah yake so ya sifantu da halin mala'iku. To kuma a wannan ne ya sanya wato a cikin shari'ar musulunci wato ayyuka a na nagari iri biyu ne akwai ayyuka waɗanda yake amfaninsu yana takaita akan wanda ya aikata aikin akwai aiki akwai kuma ayyuka waɗanda suke amfaninsu yana tsalla wanda ya aikin har ya kai zuwa ga waɗansu to ka'idar malaman fikihu malaman shari'ar musulunci shine cewa dukkan aikin da yake tsallake wanda ya yi ya kai ya zuwa ga wani amfaninsa ya kai ya zuwa ga wani to ya fi falala ya fi fifiko bisa aikin da ya takaita a kan wanda ya yi shi ba don komai ba sai don saboda a hanya ɗaya daga cikin wato hanyoyi da mutum yake samun ɗaukaka shine wajen amfanin mutane annab sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sahihi yana cewa khairun nas anfa'uhum linnas wanda ya fi kowanne alheri a cikin mutane Shi ne wanda ya fi taimaka ma mutane to akan haka ne ya wajaba 'yan uwa musulmi a cikin wannan wata cikin horon da za mu kanmu mu horar da kanmu akan taimaka ma bayan Allah a wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisin da abu Raira ya ruwaito radiyallahu anhu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nafasa an muslimin kurbatan nafasa Allahu anhu kurbatan min kurbi yawmil qiyama wanda duk ya yaye ma musulmi wata damuwa wani bakin ciki to Allah zai yaye masa damuwa daga cikin bakin ciki da damuwar ranar alkiyama a kuma ya ce wallahu fi auni al'abd ma kana al'abdu fi auni akhihi bawa yana cikin Allah yana cikin taimaka ma bawa matsawar bawa yana cikin taimaka ma ɗan uwansa to wannan ya nuna mana muhimmancin wato mutum ya kasance a cikin wannan azumi musamman yana miƙa taimako ga 'yan uwa yana yaye ma wato musulmi halin da yake ciki daga cikin ayyukan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata tsarkinsu a wajen Allah ya ambaci idhalu surur ala qalbil muslim sanya wato farin ciki a cikin zuciyar musulmi a to shi wannan hali wato hali ne na a wato kyan ɗabi'a da kyan sifa ta ɗan adam ɗan adam yayin da zai ga kan cewar ya yi wani aiki ga wani ɗan adam ɗan uwansa har ya zo wanto shi ne sanadiyar farin cikinsa sanadiyar dariyarsa sanadiyar sa masa a walwala da jin daɗi a cikin zuciyarsa ya ji wannan shi kansa daɗin da mutum zai ji zai san cewar wato Allah maɗaukakin sarki ya karɓi aikinsa Allah maɗaukakin sarki ya yaba da aikinsa Allah maɗaukakin sarki ya wato ba shi alkhairi mai yawa saboda kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa yayin da mutum ya tuba wa man taba wa amila salihan a maza Allah maɗaukakin sarki yake cewa wanda di ya tuba ya aikata aiki nagari yajidillaha tawabar rahima zai samu Allah zai ji cewar Allah mai yawan karɓan tuba ne mai jin kai ne wato aiki ne na alkhairi wanda idan kai kai kanka za ka ji kan cewar wato Allah maɗaukakin sarki ya wato Allah maɗaukakin sarki ya karɓi wannan aiki to irin wannan shine ba a yana daga cikin inda ake samun wannan tasirin yayin da mutum ya zamanto mai yin wato aiki ne wanda yake amfanar da sauran bayan Allah amfanar da 'yan adam a wani hadisi a Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la'an amshi ma'a akhi fi hajatin lahu hatta tuqda ahabbu ilayya min an atakifa fi hadha masjid shahara yace in tafi tare da dan uwana akan wata bukata tasa har sai ya samu biyan wannan bukatar ya fi soyuwa a gare ni bisa na itikafin wata ɗaya a wannan masallaci wato a masallacinsa kenan fa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sallah ɗaya a cikinsa kamar sallah dubu ce amma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya tattaka tare da ɗan uwansa musulmi ya tafi tare da shi har sai ya samu biyan bukatarsa ya fi masa bisa ya zauna a masallacin madina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana itikafi har na wata ɗaya wannan ba ƙaramin wato kwadaitarwa ba ne kan musulmi mu zamanto masu taimaka ma 'yan uwanmu masu taimakawa masu sa'ayi masu ƙoƙari wajen samun ɗan uwanmu musulmi ya samu biyan buƙatar abin da yake nema a to domin allah maɗaukakin sarki ya halicci mutane su zamanto tare to a yayin kasancewarsu tare dole ya rataye buƙatar wani da buƙatar wani dole sai da taimake keniya da juna to irin wannan falala da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya kuma zaburar wato tana nuna muhimmancin a wato mutum ya yi ƙoƙari wajen taimaka ma ɗan uwansa har Allah maɗaukakin sarki ya biya masa buƙatarsa. To daga cikin wato daga cikin ayyuka waɗanda suke mutum zai yi domin taimaka ma ɗan uwansa shine na farko dai wato a a ka taimake shi akan aikin alkhairi domin Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan ku taimaka ma juna akan ayyukan alkhairi kada ku taimaka ma juna akan ayyukan sabon Allah daga ciki ka isar da wato ka biya masa bukatar da sai da Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan bukatar a hannunka ne shi ne idan wato ka taimaka masa domin in kai ma kana so Allah maɗaukakin sarki ya taimaka maka shi kuma wannan taimakon ko da da kyakkyawar kalma ce ko da ba za ka iya yi da aiki a aikace ka taimaka masa ba to ka sa baki kan a taimaka masa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wata al'ada idan idan mabukaci ya zo ya tambayi a yi masa a biya masa bukatarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai amsa masa nan da nan ba ya ce to za a yi maka sai ya ce masa habbansa da suke zaune tare da shi ishfa'u tu'jaru wal yaqdi Allahu ala lisani nabiyhi ma sha'a sai ya ce ku nemi wato ku nemi alfarma ku yi ceto a ba ku lada kuma Allah ya hukunta abin da ya so a harshen manzo a harshen annabinsa wato sai dan ya sanya ma musulmi san alhairi ga 'yan uwansu musulmi duk da zai biya ma wannan bawan Allah da ya zo yana neman biyan bukata zai biya masa bukatar tasa amma ba zai biya masa bukatar tasa ba nan take sai ya ce masa habbai ku nema masa ceto ku nema masa alfarma wato ku ce ya lalla ai masa abin da yake so to wato ko da da ka sa baki ne kan a taimaka ma wani a wajen wanda zai iya taimaka masa din to yana daga cikin abin da wato aka kwadaitar da mu yi domin yin wannan shine zai sanya ka ka zaman kan cewa baka da kyashi kuma kana son alkhairi ga dan uwanka musulmi kuma wannan zai ƙara danƙon zumunci tsakaninka da ɗan uwanka musulmi kan cewa ka so shi ka so masa alhairi har ka sa baki kan ai masa alhairi to irin wannan hali yana daga cikin abin da addinin musulunci ya zo ya gina a cikin al'umma a samu al'umma lafiyayya daga cikin hanyoyin da ake bi wato a taimaka ma a juna shine irin adab da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata na wato zamantakewar musulmi na yada sallama na idan ya gayyace ka ka amsa gayyarsa idan ya nemi shawararka ka zamanto ka yi masa nasiha idan ba shi da lafiya ka ziyarce shi idan ya rasu ka raka gawarsa idan ya yi maka magiya kan kai masa wani abu to ka tabbatar kan cewar wato ka sanya wannan magiyar da ya yi ta samu zartuwa to duk waɗannan suna daga cikin wato ayyukan sa'ayi da ƙoƙari wajen taimaka ma a uwa wajen taimaka ma 'yan uwa musulmi to da wannan ne mutum yake samun tazkiya da wannan ne mutum yake samun tsarkaka a wajen Allah to babu lokacin da ya dace irin wato musulmi mu yi bakin ƙoƙarinmu wurin samun irin wannan a sifa da samun irin wannan hali irin a cikin watan ramadan a domin wata ne wanda yake fage ne na ƙoƙarin wato yin fice da rige-rige a kan wato ƙoƙarin samun aikin alhairi to dukkan aikin alhairin da ya zamanto amfaninsa yana ƙetare wanda ya yi zuwa ga wanda yake ya zuwa ga sauran bayi to kamar yadda muka faɗa wannan ka'ida da malamai suka faɗa wannan aikin shine ya fi bisa wanda za ka taƙaita a kan kanka to sannan kuma sunnar Allah ce jalla wa'ala da kan cewar idan kana neman abu daga wajen Allah to ka yi ma bayin Allah irin wannan abu kamar yadda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama ku ji kan waɗanda suke bayan ƙasa Allah da yake saman al'arshi sai ya ji kanku aga in kana neman rahama to ka nuna rahama ga bayan Allah sai Allah kai ma ya maka rahama in kana neman taimako to ka taimaka ma bayan Allah sai kai ma Allah ya taimake ka in kana neman yayewar bakin ciki to nemi wanda yake cikin damuwa da bakin ciki ka yaye masa bakin cikinsa sai Allah kai ma ya yaye maka naka bakin cikin a haka Allah wato ka'ida ce ka'idar da ake faɗa kan cewa kamata dinu tudan kamar yanda kake yi ma kanka hisabi haka za a yi maka hisabi to kamar yanda kake yin aiki haka kai ma Allah maɗaukakin sarki zai maka sakayya a kan irin aikin to da haka wannan mabuɗi ne wato na hanyar samun biyan bukata a wajen Allah da hanyar samun saukar nasara da hanyar samun saukar rahama Allah maɗaukakin sarki ya mana gaban katar Allah ya ba mu ikon samun irin wannan horo a cikin abin da ya mana saura na waɗannan kwanaki masu albarka kwanakin watan Ramadan wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. baki daya da haka muka kawo karshen shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatar da shirin zahara aminu fage da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin sai kuma daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce taku amina buhari auna daga nan birnin washington dc na ke sallama da ku a sha ruwa lafiya kuma a yi hutun ƙarshen mako lafiya.